Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai ishirin da biyar da kuma sittin mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 200.5 za ku kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Baba Yakubu iri muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za mu nufi kwanduga a jihar Borno domin jin halin da al'umma ke ciki bayan sun komo daga gudun hijira. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi wanda a yau zai bayyana masababin da tattalin arziki da ake fuskanta a Najeriya da kuma matakan shawo kan matsalar. Sulaiman Muni Bamma zai gabatar da rahotannin jamhuriyar Nijar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a. A yau Litinin ne shugabannin duniya suke hallara a birnin New York don tattaunawa akan kan da suka shafi duniya. da kuma yaƙin siriya da irin 'yan gudun hijira da ya haifar wannan shine zai zama taron majalisar ɗinkin duniya na ƙarshe da shugaba barack obama zai halarta a matsayin shugaban ƙasa kuma shekara ta ƙarshe ta bankin moon a matsayin babban sakataren majalisar ɗinkin duniyar mutane miliyan 65 ne suka zama 'yan gudun hijira ko kuma waɗanda suka rasa mahallansu sakamakon yaƙi da bala'o'i da tsananin talauci a yau litinin mr ban zai kira babban taro na musamman akan matsaloli da suke huskanta shugabannin sun gano kauracewarsu daga ƙasarsu da 'yan siriya suke yi ba zai kare ba har sai an samu cikakken zaman lafiya da ɗaiɗaitun al'amura ma'aikatar leƙen asirin amurka ta fbi da 'yan sandan new york suna ci gaba da farauta waɗanda suka yi wato suka dasa wani abu mai nasaba da bom a daren asabar a unguwar manhattan da kewaye hukumomin sun dakatar da wata mota a wannan daren asabar kuma ma'aikatan fbi sun yi amfani sun yi musu tambayoyi sai dai babu wanda aka kama fashewar ta raunata mutane 29 kuma dukkaninsu sun samu lafiya har an sallame su daga asibiti nakiya ta biyu an har hada ta ne da wata tukunya mai rike zafi da kuma wayar tarho 'yan sanda tun tarwatsa shi ba tare da yin wata ɓanna ba hukumar bincike ta fbi tana gwaji wato tana gwajin shaidun da aka tattara na bom ɗin da na'urar a wani ɗakin gwaje-gwaje da ke kusa da washington labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc an gano cewa mutumin da ya soke mutane tara a wata kasuwar zamani ta jihar minnesota da ke arewacin kasar amurka wani ba amurke ne amma dan asalin kasar somaliya shugaban al'ummar somaliya na jihar ya shaida wa sashen somaliya na murya amurka cewa wanda ake tuhumarsa da wannan aika-aikar da 'yan sanda suka harbe shi har lahira sunansa dahir adan shugaban na somaliya da ake kiransa abdul kulani ya ce mutanensu sun san adan a matsayin wani mai aikin tsaro ne na ɗan lokaci kuma mutum ne mai fasaha amintacce. kulani ya kara da cewa yan ya kasa gane dalilin da ya iza shi wannan matashin ya je ya aikata wannan abu ko kuma dai ma bai fahimci al'amarin ba ma'aikatar leken asirin amurka tana binciken batun sukar a matsayin abin da ke iya zama ta'addanci daga ƙarshe akalla mutane 20 aka hallaka a ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya a cewar wani jami'in jiya lahadi wasu 'yan bindiga daga tsohuwar kungiyar 'yan tawayen haɗin gwiwa ta seleka su ne suka kai wa mutanen ƙauyen domete mai tazara kilomita 350 daga garin kandagoro farmaki a cewar wani kakakin fada shugaban ƙasa albert mukweme a cikin watan maris shekarar 2013 ne jamhuriyar afirka ta tsakiya ta afka cikin rigingimu bayan da dakarun suleka waɗanda galibinsu musulmi ne suka kwace ikon wanda hakan ya janyo mayar da martani daga ƙungiyoyin mayaka na krista masu kin jinin jinsin falaka kashi biyar na ɗaukin dukkan mutanen ƙasar sun gudu daga gidajensu sakamakon tashin hankalin kuma har yanzu ƙasar ta rabu gida biyu bisa bambancin addini kuma shugabannin mayakan ne ke iko a sassan ƙasar daban-daban sama da mutane 400 ne suka rasa matsugunansu a cikin ƙasar sa'anin nan ƙarin waɗansu mutane kamar 500 kuma suka nemi mafaka a makwabtan ƙasashe kamar su chadi da kamaru da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar congo labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude taskar hotonnin namu daga jihar Barnan Najeriya inda al'ummar Kwandiga da suka koma gida suke neman ɗauki daga hukumomi domin samun sassaucin rayuwa. A cikin hirarsa da wakilin Haruna Dauda biyu yayin ziyara da ya kai jihar Borno, shugaban hukumar waye da kai na ƙasa Dr. Dauda Abari ya bayyana manufar ziyarar. Mun tafi domin mu yi musu murna kana mu yi musu maganganu wanda zai nuna kawai yanzu babu abin da ya kamata illa su ba wa gwamnati goyon baya su ba da haɗin kai majami'an tsaro su zamana mai kama masu kama hannuwan juna su yafe su ci gaba da zamansu na lafiya sa'annan kuma gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi su ma suna ba da nasu gudumawa domin su tabbatar a kan cewa an samu zama da kuma rayuwa to wannan shine makasudin zuwa yanzu haka dai jama'a da ke wannan yanki sun so mu komawa musamman ma na garin kwandigan sai dai na kokawa ne game da matsalolin kalancin ruwan sha da abinci da harkokin kiwon lafiya da dai sauransu kama yadda hiran mai kasance da wasu daga cikinsu garin da mun zo allah ya kawo mu lafiya garin mu amma yanzu ba mu mu da ruwan sha ba mu da asibiti kuma gashi na ba mu da masallacin da za mu yi jima'a zuwan boko haram din nan sun koko ne mana gari tun yi shiga dawo kai yau kwana na 20 gari nan kenan ka bar gidajen ku ba mun bar gidan mu wayansu gidaje sun kwana wayansu gidaje Allah ya sa ba su kwana ba ba education wato ba makarantar boko babu na islamiya babu na boko babu na islamiya to kaga wannan ma abin da ya reduce irin da education ya reduce wannan sosai shi ma wani illa ne sosai ma al'umma da kuma youth ba mu da ruwa gini mu ba gama ba ga abinci babu komai da komai dai duk babu a taimaka mana eh yara ba lafiya jiki ba lafiya kana ku suna zuwa makaranta a ba sa zuwa ba makaranta shi ma shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ta kasa wato Alhaji Muhammad Sani CD wadda coordinator shi arewa maso gabacin Najeriya Muhammad Kanar ya wakilta yayi wa al'umman garin Kwandigan jawabi yana mai cewa akwai wani abin da ake kira return packet nema da kuma Borno State Government za a yi kokari a ga kan cewa an isar da ku da abinci bayan nan kuma humanitarian mu da muke aiki da su za su zo nan su yi registration su ga kan cewa an fara bawa kowa ya fara samun kuɗi ta akawuntinsa ko kuma da hannu. Garin Kwandigade yana ɗaya daga cikin garuruwan da suka fuskanci matsalolin hare-haren 'yan bindiga wanda yanzu hakan da daman sun so mu komawa don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya sai dai kuma irin matsalolin da ba za a rasa ba na yau da kullun Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. madalla a gaida haruna kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Nigeria. Najeriya a ko'ina Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a najeriya najeriya kasa ya, uwa ya, uba daya bar milanci, da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya. Haka ne maganar ka dutse ga kuma Salihu Garba da shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. Makon jiya, kun ji kaɗan cikin ƙorafe-ƙorafen jama'a akan tsadar rayuwa saboda taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa. gatu ne. ka ne ya karye amma su suna samun kuɗi domin muna jin biliyoyin da suke samu amma ban magani a ƙasa su mun san suna arziki amma mu muna cikin wahala kamar ya yau saboda in a cikin mutum miliyan goma da ƙyar ɗari biyar suke ci sau uku a kullum sauran kullum sai sun fita suke nemowa rayuwar tsuntsu suke wasu ma rayuwar jemage jemage ne ke ci sau ɗaya tsuntsaye kuma sauran sai sun fita su nemo su kawo ‘ya'yansu da matansu su sake koma su kawo na rana sake koma to su suka fi yawa amma gwamnati kullum muna jin suna magana biliyoyi ba ma miliyoyi ba biliyoyi kaga ba za mu yi da arzikin sai a kare ba kuma kullum a jikin talakan suke tatsa kai yanzu da kake wannan maganar ana cewa wannan gwamnatin talaka ne suka zaɓe ta ka yadda eh talaka suka zaɓe ta amma kuma ba ta tausan talaka me yasa ka ci haka don ba taimaka talakan ba talaka abin da ake so a taimaka masa a fito masa da abin da zai ci shi kawai dame shi amma yanzu an ki yanzu ga abin da ƙwararrun masana tattalin arziki suka ce a firarsu da wakilin sashen hausa da ke kano mahmud ibrahim kwari a yanzu ina tare da dr aminu muhammad fage shi masanin tattalin arziki ne tsura kuma masanin siyasar tattalin arziki Dr. Aminu ne maka barka da zuwa kuma malami ne a jami'ar tarayya ta da ke can dutsen jihar Jigawa. Jama'a salamu alaikum. Muna da tare da Dr. Muhammad Hadi Musa shi masanin zamantakewa ne duk lokacin da aka ce zamantakewa wato ta kunshi tattalin arziki ta kunshi siyasa ta kunshi lafiya ta kunshi ilimi ta kunshi komai kuma bugu da ƙari shi darakta ne na wata cibiya da aka fa wacce ake ce mata partnership for enterprise development wato cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci wacce take da babban ofishinta a nan kano dr hadi mune maka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah sannan kuma muna tare da alhaji baban gida lamido za ka iya cimar wanda ya lakanci harkokin sana'anta abubuwan da ake amfani da su walau a kamfani ko kuma a cikin gidaje alai baban gidan lamino muna ma barkar zuwa masu saurare salamu alaikum masu saurare za mu fara da dr aminu muhammad fage domin ya mana wato tambihi ko kuma ya mana fashin baki akan abin da ake cewa tattalin arziki Dr wai mene tattalin arziki jama'a salamu alaikum idan muka ce tattalin arziki wato za mu duba abin ne ta fuska biyu zuwa uku fuska ta farko shine za mu duba shi a ilimance fuska ta biyu za mu duba shi a zahiri fuska ta uku kuma za mu duba wato a fahimtar al'umma a fahimta ta farko akan abin da mai ake nufi da tattalin arziki shine wato hanya da ƙasa za ta yi amfani da wato ma'adanai da take da shi wajen sarrafa shi da juya shi tare da alkinta shi da kuma tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun amfana da wani dukiyar da arzikin da ƙasa take da shi ba tare da an bar shekara zuba ba mutane suna shan wahala kuma ga dukiya nan azubi a ƙasa ba tare da an sarrafa ba na biyu a zahirance shine wato aka ce tattalin arziki ana nufin cewa toce hanya mutane ko masu masana'antu ko gwamnati kanta wato za ta alkinta abin da take da shi ta hanyar da zai amfana da kansu da kuma al'umma gaba daya idan muka duba fanni na uku shine wato kamar yadda mutane za su fuskance shi a ce tattalin arziki ana bin cewa kaba wata hanya ce da gwamnatin tarayya za ta wato alkinta dan wato abin da take da shi la'alan ma'adinai ne ko kuɗi ne na ƙasa ko kuma yawan al'umma da take da shi su muka duba wani abubuwan guda uku na ma'adinai na yawan al'umma da kuma yawan wato tsagoron kuɗi da ƙasa take da shi wannan abubuwa guda uku su ne suka taru suka ba da wato abin da ake nufi da tattalin arziki. Eh, Dr. Hadi me alaƙar zamantakewa da tattalin arziki ne? Jama'a assalamu alaikum. Uh, babu wata al'umma da za ta yi rayuwa ba tare da arzikin da za ta ci da kanta ta sha da kanta ta tufatar da kanta ta kare kanta daga wurin hare-hare ta hanyar samar da 'yan sanda da sojoji abin da ya shafi harkar cikin gida da abin da ya shafi harkokin ƙasar waje wato external affairs ta samar da jakadu da za su je su wakilce ta a wasu kasashe da inda mutanen ta suke zuwa su je su kasuwanci da hada-hada in matsala ta samu a warware ko a taho da sunan duk waɗannan abubuwan yana cikin zamantakewa tattalin arziki uh, babu wata ƙasa da za ta rayu ba tare da sarrafa wannan arziki da take da shi ta hanyoyin da suka dace ba misali a najeriya a ce federal government ta samu kasanta jihohi su samu local government su samu ko kuma ta wani bangaren ka ce ma'aikatan gwamnati su samu rago jama'a gari da ba karban albashi suke a hannun gwamnati ba su ma su samu duk waɗannan abubuwa ne da suka shafi zamantakewa tattalin arziki to alhaji babangida lamido ku kuna hada-hadar kasuwanci wacce rawa masana'antu suke takawa a zamantakewar tattalin arziki masu rari salamu alaikum a rayuwar dan adam ga baki ɗayanta tana tattare ne ga tafiyar da rayuwarsa a bisa tattalin arziki kuma akwai sharuɗai guda biyar wanda yake mutum zai mai da kansa shi in kana gudanar da abubuwanka da tattalin arziki kana samowa yanayi na dan adam da dabbobin da suke ciki da tsirrai yadda za su rayu a duniya ga baki ɗaya duk duniya yanzu magana tattalin arziki ake magana siyasar tattalin arziki ake ana bisa doron siyasa ne akan duniya da mai ta ci gaba domin me a sharuɗin nan guda biyar kamar yadda nake musulmi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam na horo da shi guda biyar wanda za ka rayu a tattalin arziki suna nan guda biyar shine na fari ilimi na biyu noma na uku kiwo na hudu kasuwa na biyar sana'a duk wannan kowanne a zaman kansa yake a duk inda ka sarrafa ka zai kai ilimi a wannan zaka taru saboda haka a magana ta tattalin arziki da shauransu kusan da ni da kai da yadda muke da yadda za mu rike kanmu da yadda za mu rike waɗansu ma hatta kai mu sai muna sai da fasaha mu ta ilimi fasaha mu ta noma mu gyara gida har mu gyara waje mu bunƙasa yau in kana ganin to masana'antu me wace ra suke takawa ta wannan fuska to ita ita masana'anta ita gurin sarrafa abubuwa ne wanda yake yau tun kana yi da lauje haka kai kana yi da mashina yau gashi masana'anta da waya za ka rika yin operation a can gonaka ko masana'anta tana aiki yau wannan rayuwa haka take domin me domin in kai sana'a sana'a sa'a ce saboda aka masana'antu manya ne da ƙanana yanzu in ka je cana hawa ɗari za a gani a hawa talatin sai ga ana zulo igiya an yi kayan yara haka ana sako shi da igiya ana sawa a mota ana kaiwa duniya ana sayarwa wanda yake a iya gidansa kenan ma yake ba ma sai ya kai ga wani katotan fili ko na ba shi duk kirkira ta amfani da fasaha ta hannu ta amfani da fasaha ta kwakwalwa ta amfani da fasaha ta kafa to saboda haka shi ne zai ci da dan adam kuma da ilimi zu dr aminu muhammad fage ka ambaci gwamnati akan sha'anin tattalin arziki ka yi bayanin cewa ma'adanan da take da shi da jama'ar da take da shi da sauran abubuwa masu alaka da har ma ruwan kuɗi ka faɗa waya ake gwamnati ta samu kuɗaɗe ne ta samu kuɗaɗe kuma har ma ta kai ga wasu tsare-tsare na tattalin arziki to idan muka duba wannan tambaya da kai shine wato za mu ta'allaka ta misali ga gwamnatin najeriya wato ƙasar nan ta najeriya da muke ciki wato allah ya riga ya albarkaci ƙasar nan da duk wani ma'adinai da zai sa ƙasar nan ta zama ta shahara ta fannin tattalin arziki a duniya to allah ciki ikonsa sai kasance wato ana tafka ne ta bayan warwarewa kusan 1977 lokacin da tsohon eh, wato shugaban kasar najeriya na soja wato yakubu gawan ya yi mulki a lokacin najeriya tattalin arzikin najeriya ya bunƙasa har ya kai jallin da a lokacin tunanin wa'annan shugabannin shine yaya najeriya za ta samu kuɗi ba ne a'a matsalar ta ba samun kuɗi ba ya za a kashe kuɗin wanda a lokacin da wannan shugabannin sun yi hangin nesa sun ita sarrafa wannan tsagorin dukiyar da aka samu musamman ta bangaren man fetur wannan rana da aka samu wanda za a iya alkinta wannan kuɗin a juya su a saka su a amfana da su wanda nan da shekara ɗari mai zuwa za su amfana to sai kasance a lokacin wato ko toshe basira ne ko kuma wato rashin eh, wato lissafi ne sai kasance a lokacin ba amfani da wannan damar ba ah, bayan shi eh, yakubu gawan aka zo kansu shagari aka zo kansu obasanjo aka zo kansu yaraduwa har aka zo ah, wannan gwamnati da muke ciki ah, allah cikin gwamnati kasan nan ta fita tsara a duniya ta fara tattalin arziki in muka duba lokacin aduwa ya fito da wani tsari wanda a lokacin da allah ya bai tsorai ya wato ya dora kasar nan akan wata turba cewa a shekara ta 2020 za ta kasance kasa 20 wanda suka fi kowa karfin tattalin arziki a duniya to me kun gwamnatin ta zo ta ci gaba da wannan tsarin dora tattalin arzikin kasar nan a bisa tafarkin da ya dauko abun to sai kasance su ajiye wani sun jingine shi sun ɗauko nasu wato wannan abin da ake ce masa policy inconsistency wato ba karamin nikasu ba ne ga wajen ci gaban tattalin arzikin najeriya jama'a lokaci ya so mu ɗaga mana hannu saboda haka za mu tsaya nan idan allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba da firar a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu musamman dr aminu muhammad fage da dr muhammad hadi musa da alhaji babangida lamido da wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da ciobahiro diodone wanda ya daidaita mana sauti ni salo garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. To a gaida malamai har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe uku da minti 23 na asuba sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Niger wannan mako ga Suleiman Munibama. Bama. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta labarin wata karawar keke da keke da aka yi a kotun soja tsakanin shugaban rundunar askarawan da ke tsaron lafiyar shugaban kasar Nijar Colonel Major Abdurrahman Chani da Hafsan da ke kan gaban waɗanda ake zargi da yunkurin kifar da gwamnatin Nijar a bara wato su Awal Usman Ambali. Tatar bakin da ta shiga tsakanin hafsoshin biyu ta kwashi akalla awoyi biyar kuma wannan alama ce ta samun babban ci gaba a shari'ar da ake yi wa waɗanda ake zargi da yunkurin juyin mulkin na disambar 2015 in ji lanketar jaridar le republican ta ce majalisar conseil superior de la magistrature mai alhakin bayar da shawarwari a game da tafiyar harkokin shari'a a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar nijar ta aiwatar da naɗe-naɗe da canje-canjen wuraren aikin alƙalai jaridar ta ce daga cikin waɗanda aka canzawa mukami har da shugaban kotun kurde kont alkash alhada wanda daga yanzu zai shugabanci kotun conseil d'etat yayin da majalisar ta naɗa ministan kuɗi saidu sidibe a mukamin shugaban kotun kurde kont mai alhakin bincike akan yadda aka kashe kudaden gwamnati jaridar lactualite ta ruwaito cewa wasu manyan jami'ai a ma'aikatar ministan makarantun firamare sun faɗa hannun 'yan sanda bayan da wani binciken hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ya gano su da hannu a murɗiyar da ta shafi ayyukan bayar da kwangilar na'urorin kwamfuta wanda kuma wani ɗan kasuwa ya koka a kan cewar ba a yi adalci ba wajen ba da wannan kwangila. Jaridar ta ce lamarin ya faru ne a zamanin minista Maryama Ali Ibrahim wacce wasu shaidu suka ce sun ganta a Dubai tana cinikin waɗannan na'urori. L'actualité ta rufe wannan labari da cewa a halin yanzu alƙali mai tuhuma wato procurer ya ba da belin waɗannan jami'ai kafin ya waiwaye su a gaba. Za mu cike sharhin da jaridar Lotar Observator wacce ta ruwaito cewa a ƙarshen wani taro da suka gudanar a Abuja ƙwararrun ƙungiyar sai sun sanar da shirin ƙaddamar da tsarin ayyukan rigakafin tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a ƙasashen yankin. Jaridar ta ce tun a shekarar dubu 2008 ne ƙungiyar ta sai yawo ta ɓullo da wannan tsari sai dai ƙaddamar da ayyukansa a zahiri ya citura. To amma bisa la'akari da irin yadda tashe-tashen hankula masu nasaba da addini da rigingimu tsakanin manoma da makiyaya ko faɗace-faɗacen da ke biyo bayan zaɓuɓɓuka a ƙasashen yankin ya sa ƙungiyar sai da yawo da ƙasar Denmark haɗa gwiwa domin ɗaukar matakan gaggawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ina son ku yi min tambaya ga bankin Motogate Bank na tarayyar Najeriya mai mazauni a jihar Sokoto akan yarjejeniyar da suka yi da su da gwamnatin jihar Sokoto inda za su ba ma'aikatan gwamnati shi a cikin su da suke cirewa kowane wata. Wanda za su ara musu kuɗi kuma sun yarjejeniya tsakaninsu da gwamnatin jiha kowa ya rabta ba hannu kuma gwamnatin jiha ta saka wannan yarjejeniya memorandum of understanding tsakanin tun a cikin ayyukan su guda ayyukan gwamnatin jiha na shekara wanda yake har yanzu kudaddakin ba su zo ga hannun ma'aikatan gwamnatin jiha ba shin ina aka kwana mai magana musu mogal daurari jar daɗi mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari Allah ƙara ma lafiya amma dan Allah dan annabi ina ƙara eh, yin shawara a gare ka tsakaninmu da Allah mu matasa a Najeriya Kur'anin Ubangiji babu sana'a muna cikin halin haula'i babu aikin gwamnati babu sana'a Assalamu alaikum ni ne sarkin tuwo daura dan Allah dan annabi shugaban kasar Muhammadu Buhari ka taimake mu ka ba mu aikin yi dan Allah dan annabi ba mu da sana'a muna sana'a da jarin ya ya kare sanadiyar sanadiyar banka da muke muna da sana'a yi amma yanzu ba mu da jarin baranta na sana'a ka taimaka mana da Allah ta Allah to madalla kafin mu karkare ga baba ya kimtsa da takaitattun labarai a yau litinin ne shugabannin duniya suke halara a birnin new york don tattaunawa akan kalubaloli da suka shafi duniya da kuma yakin siriya da irin 'yan gudun hijira da ya haifar wannan shine zai zama taron majalisar ɗinkin duniya na ƙarshe da shugaba barack obama zai halarta a matsayin shugaban ƙasa kuma shekara ta ƙarshe da bankin moon zai je a matsayin babban sakataren majalisar ɗinkin duniyar mutane miliyan 65 ne suka zama 'yan gudun hijira ko kuma waɗanda suka rasa mahallansu sakamakon yaƙi da bala'o'i da tsananin talauci ma'aikatar leken asiri ta amurka wato fbi kenan da 'yan sandan new york suna ci gaba da farautar waɗanda suka dasa wani abu mai nasaba da bam a daren asabar a unguwar manhattan da kewaye hukumomi sun dakatar da wata mota a wannan daren asabar kuma ma'aikatan fbi sun yi musu tambayoyi sai dai babu wanda aka kama fashewar ta raunata mutane 29 kuma dukkaninsu sun samu lafiya har an sallame su sun bar asibiti. To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyin ku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinan mu na Facebook ko kuma Twitter. kafin mai sallama bari mika gaisuwa fata alheri ga khadija bonu yunus a kasar ghana a madadin kowa da kowa baba yakubu makeri da salaman abo da kuma injiniya mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri sai kuma zuwa anjima idan allah ubangiji ya nuna mana. thank you